الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن قواد سكي سورارمو لكم كلمو عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا takwas ne ga watan rabi'un al'awwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da da biyar ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar da karatu a ƙarƙashin wannan mu'assasa ya kamata a ce mun fara karatu da wuri mutane su haƙuri la'akari da wanda suke bibiyar wannan shafi mai albarka za su gana ya karatu kusan na awa uku kan Sheikh Muhammad bin Abdul kuma insha Allah in mun gama karatun a wancan shafin za mu dawo nan mu yi shi halka halka sannan mu bude waya duk wani mahalunki da yake da ta cewa kan Muhammad bin Abdul mu ba shi dama ya zo ya faɗa abin da zai faɗa akwai wani littafi da na gani wani ya rubuta Sheikh Muhammad bin Abdul al-mazlum al mutumin da aka zalunce shi aka kirkiri ƙarya aka kirkira masa da yawa daga cikin mutanen ba su san cewa Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya girma Shehu Tijjani ya riga shi zuwa duniya Tijjaniya ita ce ta zo bayan Sheikh Muhammad bin Abdulwahab bai zo da kowane irin sabon abu ba shi balma hasali wanda suka zo bayan sa su suka zo da sabon abu amma yayin da aka jirkita abubuwa a tarihi sai ya koma kamar Muhammad bin Abdullah shi ya zo daga baya Shehu Tijjani shi ya zo daga farko haka ake ainihin wato daukar yadda al'amura suke tafiya don haka za mu ci gaba da yin bayani kan wannan matsala din in Allah ya yarda a kafin in shiga cikin bayani akwai wani dan uwa cikin masu rubuta comment ɗazu M Shuwa Suleiman bayan na ga ya sa sallama amincin Allah ya tabbata gare ka a wannan kalmar ta shek a tuba nake gaskiya ba na goyon bayan goyon bayan zo majalisi na karatu ina cin wani abu ina ganin ɗazu ina karatu ni na mamanta ma cewa akwai abin da ke ɗauka sai ne ta gaba da ɓantar wani abu kawai so da ka ɗan uwa 'yan shuwa Suleiman na ga saƙonka na gode da wannan nasiha da tunatarwa da kai Allah ya maka albarka Allah kuma ya saka maka da alheri sana abu na biyu kamar yadda 'yan uwa suka sani a ƙarƙashin wannan mu'assasa ɗin idan wata ya ƙare muna da tsari na tunatar da mutane wajen alƙawuran da suka ɗaukar wa kansu na ba wannan mu'assasa gudunmawa kamar yadda na faɗa na ce wannan abu ne da ya shafi wanda suka yadda da abin da muke na addini su nake magana ba wanda ba su yadda ba yawa a wanda suka yadda addini muke karantarwa muke za su ba karantarwa gudunmuwa ita muke magana wanda bai yadda ba sai dai mai masa addu'a Allah ma ya shiryar da shi ya fahimci sunnan ya gane ta sannan wanda yake kuma ahli sunna ne marowaci da sai dai mai masa addu'a Allah ya warwata kirjinsa ya zama yana iya kyauta da ɗaukar kuɗinsa ya bayar akan aikin addini kuɗi in kana da su ko ka kashe su ko su kashe ka ko wata rana a yi ragas amma ba mahalukin da ya isa ya ce zai mutu ya tafi da kuɗi kabari babu shi shi yasa zamu ga Allah subhanahu ta'ala yana wannan kiran a suratul hadidi Allah madaukakin sarki yana faɗa bayan ayar da ya faɗa cewa huwa na zira ala abdihi ayatin bayyinatin Allah shi ya saukar da ayoyi bayyinannu kan bawansa kuri da min adh buru mati ilin don ya fitar da ku daga duhu zuwa ga haske a dan ya fitar da ku daga duhu zuwa ga haske kafin ya faɗi wannan ayar sai da ya faɗa yace aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah sannan ku imani da ɗan saƙon da ya aiko sai yace wa anfiqu sannan kuma ku ciyar mimma sai ce daga bai ce duka ba dan min a anan watan littabid ne sashi mimma daga ja'alakum na fihi wanda Allah ya sanya ku zama khalifofi akan wannan abu idan kana da kuɗi yanzu kai khalifa ne akan wannan kuɗin zaka ga an yi lokacin da ba wannan kuɗin a hannunka ko kai aikin Allah Allah ya wanzar da ambatanka yanzu ku kalla cikin balle-ballen nan da ake akwai wanda da aka ja ka balle mai kaya mutanen gwancewa suka yi ba ruwan shi da kowa daga shi sai shi kawai kansa kawai ya sani to da tunda sun samu dama ba muna cewa daidai ba ne wanda ba mamaki gobe da safe in yi magana na ga mutane kowa yana ta turo min tambaya da wannan kayan abinci da ake zuwa a balle toya al'amarin yake na ce to kafin mun zo in ba da amsa da wanda ya je aka ba shi kayan mutane ya raba ya je ninki shi ba kayan mamarsa ba shi ba kayan babansa ba kaya ne na al'umma ya kamata kayan ya je hannun mutane ya je ya ajiye da mutanen da su kuma suka ga kayansu amma ya kamata su shiga ta kofa su ɗauka sai suka haura ta windo ban san waye babban mujirimi a cikinsu ba wannan kuma tambaya ce da ya kamata mutane su ma su duba wannan lamari su gani da haka Allah sai ya ce wa an fi ku ciyar mimma ja'alakum mustakallifina fi abinda kalifanci na saku akan shi yasa in ka mutu kana mutuwa kuɗi zai bar hannunka sai tafi hannun magada saboda mustakallifina fi da haka sai Allah ya ce falladina amanu minkum wanda suka yi imani a cikin ku wa anfaqu sannan suka ciyar lahum ajrun kabir suna da lada mai girma Allah ya ƙara cewa malakum me ya same ku لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين شنيت هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم sannan ya ce wa malakum Allah tuntu ya sake maimaita me yasa ba za ku yi infaki ba fi sabilillahi dan addinin Allah ya daga sai ce walillahi mirasu samawati wal ard Gadon sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne in ma ka rike kuɗin Za zaka mutu ka bar ma wani wani ya mutu ya bar ma wani wani ya mutu ya bar ma wani har za a zo lokacin da Allah zai ci ya gaji da zaman duniya zai ruguje ta kowa ya tashi to a lokacin ne zai zama inna nahnu narithul arda yi aiki wa man alaiha Allah ne zai gaji ƙasa da duk wanda ke bayanta shi yasa akwai alwarithun da la mawrusa lahu mai gadon da babu wanda zai gaji shi shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace walillahi mirasus samawati wal ardi la yastawi minkum man amfaka min qabla al wa ba yadda za iya zama daidai wanda suka ci da dukiya kafin fatahu makka suka yi yaki Allah sai ce ula'ika zama darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu yanzu irin su Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara wa iyalansa lafiya Allah ya ƙara wa gidansa albarka mutanen da suka ciyar da kuɗi lokacin da sunna ma take da wahalar da ba kowa zai iya yi ba wannan shine la yasawi minkum min لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنقب من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا sai da. sunna ta zama abin da ta zama sannan yake zuwa ya bada kuɗin sama don addini ba zai zama ɗaya da waɗanda suka yin fakin kuɗin sama lokacin da kowa ma ke jin tsoron ya amsa cewa shi na sunan ahlus sunna ne amma Allah sai ya ce wa kullum wa'ada Allahul husna kowanne ya masa alƙawarin aljanna Allahu bima ta'maluna khabir shi yasa sai ya maimaita sai ya ce man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance fa yudha'ifahu lahu wa lahu sai in ka masa yana da kuma ainihin wato a sakamako mai karanci da haka manzal ladhi istifham ne yayin da aka kawo manzal yi yuridu Allah ardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance wannan faida ifadin fa'ul ne sababiyya rancen sai isabbaba sai Allah in ninninka maka sai zamanto mutum yana da sakamako sakamako wanda yake mai girma da haka wannan shine tunatarwar da muke yi kuma kamar yadda na faɗa ɗazu da safe na ce lahiran nan kai za ka tashi ka gina ka da kanka ba wanda zai gina maka ita bayan baka shi yasa duk wanda ya shiga wuta Allah zai ce a walam nu amirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar kai an rayar da kai shekara arba'in hamsin sittin a duniya ba kai aikin da za ka tsira da shi a lahira ba bayan ba ne wani zai ma aikin da zaka tsira a lahira kalla wa alfu kalla ba zai taba yiwa ba da haka insha Allah wanda suke so za su ba da gudunmawa ƙarƙashin wannan mu'assasa din akwai sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas a kan namba ɗin ke dan sunan bankin stanbic ibtc sunan akawunin asahabatul kiram idan ana buƙatar ƙarin bayani ana so za a nemi ƙarin bayani akwai nambobi da ya kamata a ci an kira don abin da ya shafi ita wannan da'awar a nan cikin garin kaduna ma'ana ƙasa najeriya da kuma wajen wato ita najeriya ɗin akwai sufuli takwas sufuli sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sai sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri wannan suke musamman ƙasar nijan idan za su kira akwai namban wayan ɗan uwa alhaji hamisu wato ibrahim akwai tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida mutanen da suke cikin nijar kenan wannan bawan Allah duk wani mutum da zai bada kuɗi ta hannunsa da sunan wannan mu'assasa ya dinga jin cewa a ransa kamar ya ɗauki kuɗin ne mu da shi hannu da hannu ya ba mu sannan a Ghana akwai Alhaji Nasir Abdulrahman akwai sufuli biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai biyar hudu sannan a nan ƙasar Benin akwai ɗan uwa Malam Muhammad Kabir kwata na kenan tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo akwai ɗan uwa malam abubakar ali akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli wanda suke nan ƙasar kamaru akwai ɗan uwa barra malam haruna Ladi wato a shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sufuli muna roƙon Allah ta'ala ya ba mutane ikon taimakawa kuma su yi da kyakkyawan niyya duk wanda suke ba da gudunmawa a tafiyar nan muna roƙon Allah abin da ke hannunsa na dukiya Allah ya sa masa albarka sannan Allah ya buɗe musu hanyoyin samun arziki fiye da yadda suke neman arzikin sannan Allah ka yi masu babban arziki wajen makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a maka a sirikin inda malikin muqtadir wannan ita ce halka ta ashirin da shida cikin wannan littafi na aqaidu shi'a wato al a shari'a eh? da bakwai ne ko da bakwai to shine malam yake cewa ya ƙulu alimu alfaransi malamin nan ba faransi yana faɗa kolobil suke ce masa ya ce innal ƙur'ana lalle alƙur'ani huwal yau alkitabin rabbani alwahi shi ne yau a duniya littafi na Allah wanda yake makaɗaici allazi laisa fihi ay laisa irin ayyu babu wani canji da za ka iya samu babu wani abu da kafirin duniya suke da buri irinsa ga sun karyata annabi ya karyata ya zama makaryaci da ana iya karyata ƙur'anin nan da tun daga lokacin da annabi ya fara da'awa to da an taru an ci wannan alƙur'anin ƙarya ne amma tun da Allah ya yi tahaddi a makka ya yi da sura goma yayi da alƙur'anin duka da aka zo madina Allah bai daina ta haddin ba yayi da sura ɗaya cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala bina fa'tu bi suratin ku zo da sura ta alƙur'ani kamar inna a ataina kuma abinda zai baka mamaki duk surar da ka gani a ƙur'ani akwai ijazin da wallahi babu wata sura sai ita inna a ataina kalkausar da kake gani aya uku to tana da wato ijaz a ƙur'ani wanda babu kuma sai a cikin surar kaɗai za ka samu sannan wanda ya san ƙur'ani ya san cewa imla'in ƙur'ani ba daidai yake da imla'i na ƙa'ida ba in ƙwarai baka taɓa lura ba in ka gama in kana so imla'in ƙur'ani sai ka zo ka koya shi yasa za ka ga wannan ƙur'anin ne mun ka gani Ga wannan wannan da mutane suke ganin shi haka ba fa rubutun inji ba ne asalinsa hannu ne kainin ɗinsa aka yi ai har yanzu a binciken da aka yi babu wata na'ura da aka yi wacce take iya buga ƙur'ani haka inda rubuta za ta na'ura ce ba za ta in wannan imla'in ba rubutun hannu ne wanda mutane suke ganin sa haka hannu ne ya rubuta kawai sai aka yi scanning ɗin shi ake ya buga shi a haka a takarda kuma za ka ga Allah ya ba ƙur'ani kariyar da da ya ce inna na hannun nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ai za ka ga cewa Allah ya tsara ƙur'ani ne ta hanyar kira zan mazajen da suke haddace alƙur'ani akwai wanda ya tayar da su aikin su kenan suna da shi ba su da shi abin da za su yi kenan sun samu ba su samu ba aikin da za su yi kenan sun ci ba su ci ba aikin da za su yi kenan wannan shi ne yanzu cikin abin da za a lura da shi a nan wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce fa'amma man ɗaga wanda da yi wuce gona da iri wa asarar hayatar duniya ka duba kalman alhayata za ka ga cewa idan a ƙa'ida ta imla'i ne aka kawo alha za a kawo alifin ne madda alif Ata. amma a umla’in ƙwar'ani ba haka yake ba wawon ake kawowa sannan a kawo alifin a tsora a kai to haka irin su as za ka gani in a ƙa'ida ne na umla’i za ka ga an kawo lamun alif an sa amma imla'in ƙwar'ani za ka ga wawon ake ake ainihin wato sawa to shi yasa da yawa wasu daga cikin ɗalibai wajen la'irabi a suratul tahrim suke samun iskali yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika saboda haka sukan samu iskali cewa mardata maf'ulin bihi ne kuma maf'ulin bihi ana masa nasaba ne da alifu saboda jam'u mu'annas salim ne kaman innal muslimina da a ce wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati mu ga cewa a cikin nafsu sura dai da Allah subhanahu wata'ala yayi magana ba ya ce sarar buhu ba in tsallaka kunna an yi budilahu a zuwa min kunna sai ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara to menene ya faru aka ce tabtagi mardata a matsayinsa na maf'ulin bihi ba a ce tabtagi mardati sai zama maf'ulin bihi mansubin ne wa alamatin nasbihi bihi alif niyabatan an al-fasl annahu jam'u muannath salih menene dalili akwai ka'ida ba haka bane kawai abin yake to shi yasa yake cewa wannan ya faɗe shi a cikin littafin madkhal إلى القرآن الكريم أشافينا أربعين للدكتور محمد بن عبد الله دراس دار القلم وند كوي سكبغا الشكارة تدبو إير لهدو دشاؤكو وانا ما لمني يني ما مغانا داكا دا wannan ما لم بيهودي yana faɗa, wa ya yana cewa al'alimin Yahudi malami ne muwayir yana cewa innal mushaf allazi jama'ahu usman wannan alqur'anin da usman yasa aka hada shi qad tawataran tiqaluhu min yadin li yadin to ya zo mutawatiri tuwarsa daga hannun wasu generation zuwa wasu generation ma'ana daga hannun wasu mutane zuwa wasu mutane hatta wasala ilaina har sai da ya kawo zuwa gare mu yace biduni ayi tahrif ba tare da kowane irin karkatarwa ba yace walaqad hufiza an kiyaye alqur'ani bi inayatin shadida da kulawa mai tsanani da haifu ta yadda lam yatara ayi taghyirin zakaru babu kowane irin canjawa da iya koma alqur'ani wanda za ambata bal wannan malamin bayhudi ne yace nastati'u za mu iya cewa an naƙula mu ce innahu lam yatara alayhi ay taghyirin alal islam babu kowane irin canjawa da iya afkoma Alƙur'ani fi nusakh allati la hasara laha a cikin nuskokin alƙur'anin da babu iyaka tattare da ita wal mutadawila fi biladil islamiyya alwasi'a wasia wacce take kai komo a hannun mutane a cikin garuruwan musulunci falam yujad illa qur'anun wahidun ba a samu ba sai qur'ani kwaya daya li jami'il firaqil islamiyya al-mutanazi'a tare da bambancin ƙungiyoyi na musulunci da suke jayayya da juna amma sun yadda cewa littafin su kwaya ɗaya ne kuma wannan littafin babu saɓani a cikin shi sai ya ce wa hadha listiqmal ijmai wannan aikin da aka yi na tara qur'ani na ijma'i li nasl nasl ga nassi wato ga ainihin nassin da yake karɓaɓɓe min aljami'i daga baki ɗaya hatta yau hatta yau ɗin nan yu'addu ana kirga shi akbar hujjatan ita ke hujja mafi girma wa dalilun ala sihhatin nassil munazzal almawjud ma'ana wanda ke nuni akan ingancin nassin da aka saukar samamme wanda ke tare da mu wallazi yarji'u ila al-khalifati al-makruh wanda yake komawa zuwa ga ainihin wato aikin da khalifa usman ya yi wanda aka sa masa bakin ciki wanda an ainihin wato aka kashe shi shine sai da na usman kamar yadda Hassan bin sabir yake faɗa yake cewa dahu bi ashmata unwan na sujud bihi sun yanka dattijo wanda kan shi ya takwada da fari da baki wanda ya qata'ul da tasbihan wa ƙur'ana, yana yanki dare banda karatun ƙur'ani da tasbihi ga Allah babu abin da yake yana nufin shine sayyidina usman wannan shine wannan maganar da ya faɗa a nan wajen ya kawo shaida da bai yahudi al-imam al ya kawo wata kissa kamar yadda muka so mu kawo ta jiya cikin tafsirinsa al-imam cikakken sunansa shine abu abdullahi muhammad bin ahmad bin Abibakar, bin al-farh al-ansari al-khazrali shamsuddin wanda ya rasu hijira 671 a cikin tafsirinsa aljami'u li ahkamil qur'an a suratul hijri da yazo karkashin wannan ayar ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ya kawo wani asari wanda ya kawo shi cewa حدثنا الحسين بن فهم قال يتي yahya bin بن ya يقول يتي كان للمأمون sarki ma'amun ya kasance wa huwa amirun izzaka shine shugaba a wancan lokacin yana da majalisu nazarin majalisi na ilimi da ake tattauna a munakasha fadakala fi jumlatin nasi rajulun yahudi wata rana cikin wanda ya shigo wannan majalisin sai zama akwai wani mutum bai yahude ne wannan mutumin bai yahude da ya shigo wannan majalisin hasanul sauri yana da kyakkyawan tufafi sannan hasanul wajihi yana da fuska mai kyau tsayyibin ra'iha yana sanye da ƙanshi mai daɗi ƙala sai ya ce kallama. wannan mutumin sai zama yi magana ba yahudi ne fa ahsanul kalama sai kyautata magana ya iya magana wal ibara Allah ya bashi abiri da iya magana me zai faru falamma an taqawwada al majlisu sai yake cewa lokacin da majalisi ya kare da aukul ma'amun sai ma'amun ya kira shi faƙaɗa lahu sai ce masa isra'ili kai ba isra'ili ne ƙala na'am sai ce lahu sai ce masa asli to ka shiga addinin musulunci ba ga ka kyakkyawa kana da kyan sifa gashi Allah ya baka iya ta'abiri yace hatta af'ala bika wa asna'a wa wa'adahu yace har sai na yi amfani da kai in zan maka abu mai kyau faƙala sai wannan bai hudan ya ce masa dini wa dinu aba'i ni kan ina kan addini na da kuma addinin iyayena wani sarrafa sai ya juya ƙala sai ce na kana ba'a da sanatin bayan da suka yi wannan maganar da shi bayan shekara ɗaya ja ana musulmin sai wannan bai hudun ya zo ya musulunta da ya tallata masa musulunci ya shiga yace a'a ba zai ba qala sai yace fa takallama alal fiqh sai zai yana magana akan fiqhun addinin musulunci fa ahsana al kalama sai zaman to yana magana mai zurfi ta ilimi akan fiqhun musulunci falamma taqawwada al majlis da'ahu al ma'mun lokacin da majlisi ya sake watsa sai ma'mun ya kira shi wa qala yace masa alasta sahibana bil amsi ba kai bane abokin mu jiya da ka zo ƙala lahu bala ya ce eh, ni ne lokacin da na zo ka tallata min musulunci kai mun alƙawarin ya ce maka a ƙala sai ma'amun ya ce masa fama na sababu islamika to menene sababin da ya sa ka musulunta ƙala sai ya ce in sarabtu min hadaratika bayan na bar nan wajen majalisinka fa ahbabtu am amtahina hadhihi al-adyan sai ina so in jarraba waɗannan addinan in gani wa anta ma'a matarani rani, kai tare da abin da kake gani ka ganni yanzu hasan alkhad ya ce ina da kyawun rubutu dama ya ce yana da kyan halitta da kyan iya magana Allah ya bashi ya ce banda abin da ka gani tattare da ni Allah ya mun ya ce to kuma mutum ne da Allah ya hore min na iya rubutu ya ce fa amattu ila taurata sai ni din fara a taura fa katabtu salasa nusakin sai na rubuta kwafi guda uku ya ce fazittu fi hawa na kastu. da na zo rubuta a taurin sai na ƙara sai na rage wa alkaltuha alkanisa sai na shigar da attaurar toki fasturiyat minni kuma haka aka siya daga gurina masu in attauran ba su gane na ƙara ko na rage ba ya ce wa amattu ilal injili na sake damfarar injila baka tattu salasa nusakin na sake rubuta kwafi guda uku ya ce fazittu fi hawa na ƙasu na ƙara na rage cikin injila babul kenan wa adkhaltuha na shigar da ita albi'a dan Allah ya bambata walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un naka albi'u jam'i na albi'a wajen da yahudawa ke bauta shine ainihin wato a as-salawat wajen su shine albiyu la huddimat sawami'u kai wa biyu wa salawatun wa masajid yuzkar fiha ismullahi Ya ce wa amattu ilil quran sai na zo na dimfara al-qur'ani fa amiltu salasa nusakhin shi ma al-qur'ani na rubuta kwafi guda uku ce wa zidtu ha na ƙara cikin al-qur'ani wa naqastu na rage wa ha na shigar da shi alwarraƙina wajen waɗanda suke sayar da littattafan alƙur'ani ya ce fatasaffahuha da suka buɗe ƙur'anin suka duba daga bango zuwa bango ma an waje dufi hanziya da ta wani kusan ramau biha lokacin da suka gane cewa ƙur'anin ya fa ƙara ya rage kashe suka mai jifa da kanshi sun san cewa ba ƙur'ani ba ne yake cewa ramau biha wato falam yashtaruha ba su siye ta ba yace fa alimtu anna hada kitabun mahafunu fakana hada sababu islami yace daga nan na san wannan littafin tsararre ne Allah ya tsare shi yace wannan shine sababin da ya sa na shiga addinin musulunci wannan kisar al-Imam al-Qurtubi ya kawo ta cikin tafsirin sa wannan shine haka amma tare da haka ana samun wasu daga cikin in shi a ce wannan Qur'anin ba daidai yake ba an ƙara an rage Allah ya kiniya maka shi kamar yadda Allah ya ce kutilal rasuna dan makaryaci Allah ya kine mai albarka wannan shine abinda da mu faɗa ana nuna min lokaci ya za mu tsaya nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh